الأليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأخوتنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah madaukakin sarki ya kawo mu yau ashirin daidai ga watan Zulhijja hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam 1439 kuma yau 31 ga watan takwas miladiya 2018 a wannan masallaci namu mai tarin albarka wato jami'u shekhi alhafiz salafi rahmatullahi alaihi domin ci gaba da karatun hadisi na mako-mako kamar yadda aka saba muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya karbi ibadun da muka gabatar da su a cikin goman farko da kuma kwanaki uku na ayyamu tashriq a cikin wannan wata mai alfarma mai albarta alhazanmu waɗanda suke can ba su riga sun dawo ba Allah madaukakin sarki ya dawo da su lafiya Allah kuma ya sa sun yi aikin hajji wanda yake karɓaɓɓe bayan haka idan ba a manta ba a karatunmu na ƙarshe kafin hutun sallah mun gama karanta hadisin sayyiduna abdullahi ibn abbas radiyallahu anhuma wanda ya riwaya daga sayyiduna abu sufiyana radiyallahu anhu da ke bayani akan wasiƙi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta ma sarkin romawa wato kaisar hirakalu eh, da kuma abin da ya gudana na tattaunawar da shi da ya yi da abu sufiyan bayan ya sa an nemo shi da duk abubuwan da suka gabata mun ji su a cikin wannan hadisi mai tsawo sau daga da izinin allah yau za mu yi ƙoƙarin mu ga abin da malamai suka ce a cikin wannan hadisi mu ga hukunce-hukunce da hikimomi da ladubba a fa'idoji na shari'ar musulunci waɗanda suka shafi ko da wanda hadisin ya kunsa Allah mana jagoranci malamai suka ce hukunci na farko da za a fitar a cikin wannan hadisin shine jawazu sama'il kafiri wa ada'uhu ba'da islamihi ya halatta kafiri kafin ya shiga musulunci da san wasu bayanai na musulunci amma ba da damar da za a karbi wannan bayanan daga gare shi ke bayan ya musulunta duk waɗannan abubuwan da suka gudana in mun lura da kyau a cikin hadisin za mu ga sun faru ne kafin abu su biya ne musulunta amma bayan ya musulunta yake ba abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu ma labari لأن هذه الحادثة وقعت بأبي سفيان رضي الله عنه إذ كان كافرا domin wannan abin da ya faru ya faru da abu sufiyan ne a lokacin ba musulmi ba ne shi sun haddasa bihi بعد ثم حدث به عبد الله بن عباس رضي الله عنه وبعد أن أسلم لأنهم بأن يا مسلم في عبد الله لا بايل عبد الله كم يزوي كرم تدى الأمة من غاني صدق قائدا ما لمن حديثي إتشي يا هلسة mutum bai musulunta ba sai ya zo ya ji wani abu da ya shafi musulunci amma ba yi da ikon da zai karantar da wannan abin musamman hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama sai idan ya musulunta in ya musulunta shi kenan shi yasa suna da abu guda biyu akwai abin da suke cin shi tahammul akwai abin da suke cin shi al'ada tahammul shine haddace ilimi haddace hadisi sai riwayar hadisi ya halasta kafiri yayi amma me bai halasta a gare shi ba al'ada'u shi ba da ikon da zai karantar da wani ba za a anta daga gare shi ba domin ba da tabbas tun da yana da kafirci a zuciyarsa to ba da tabbas in zai faɗi gaskiya a game da annabi sallallahu alaihi wasallam a halin kafircinsa amma idan ya musulunta sai ce na ji wannan magana ce kafin musulunta to za a ansa tun da yanzu ya musulunta wannan fiqhun farko kenan da za mu fitar a hadisi na biyu أبو نسب بني أمية من بني هاشم Alaka, kusancin dangantakar banu umayya dangin su sai na muawiya da kuma dangin annabi sallallahu alaihi wasallam dangin su abu sufyan su ne su ne su banu umayya wanda baban shi ne ke bamu wannan labarin da ya afko abu sufyan eh, sannan annabi sallallahu alaihi sallam shi kuma danginsa su ne banu hashim to akwai alaka kusa tsakaninsu لأن عبد منات هو الأب الرابع للنبي صلى الله عليه وسلم domin abdumana shi ne kakan annabi na hudu in ka ce muhammad ibnu abdullah ibnu abdulmuttalib ibnu hashim ibnu abdimana kaga sunansa muhammad ko sallallahu alaihi babansa abdullahi na ce kakansa na farko shine abdulmuttalib kakansa na biyu shine hashim na uku kakansa na hudu kuma shine eh, abdumanaf to kaga wannan kenan kakansa na uku ke ba in an taho an ce babuna babansa abdullahi sai babansa na biyu kakansa kenan abdulmuttalib sai babansa na uku hashim kakansa kenan sannan sai na hudu shine abdu shi ma kuma abu sufyan haka domin abu sufiyan fa huwa sakhru bin harb bin umayya ibn abd shams ibn Abdi mana kaga shi ma sakhar abu su sufiyan baban sayyidina muawiya kenan shi kuma babansa sa har? shi kuma har sunan babansa umayya shi kuma umayya sunan babansa Abdi shams shi kuma abd shams shine dan Abdi mana da Abdi shamsin da hashin babansu daya gane babansu daya so daga annabi sallallahu alaihi wasallam dangantakar abu sufiyan tana haɗewa da tasa a kakansa na hudu shine abdu manaf kaga ashe yan shi'a da suke hargowarsu kaga shiriri ta ce shiriri ta ce banu umayya suna cikin na kusa-kusa a cikin dangin annabi sallallahu alaihi wa sallam suna ciki shi yasa wasu ma malaman da suka buɗa suka ce an ce alun nabi ko alu muhammadin suka ce a buɗe ya zama da abdu manaf kaga anan ba banu umayya suna cin alun nabi sallama so daga lokacin da kake cewa Allahumma salli ala muhammadin wa ali muhammadin hajj banu umayya kake musu salati kaga wani ba zai zo yana titi yana bin titi ya ci alale ya ci cikin su sosai sai zo yana zagi yana ci Allah ya tsine ma umayyawa ba in kana da ilimi ka san me ake ce ma nasaba ka san dangantaka su ka san waɗanda ake zagi to daga sanin nasaba yana da tasiri sosai to wannan hadisin ya tabbatar mana da haka na uku su'alu aqrabil mar'i ilayhi anhu aula min su'alil abadi anhu idan za a tambaya a gane waye wane to a tambayi waɗanda suka fi kusa da shi su suka fi sanin shi kun ga shirakan lokacin da ya ce a je a nemo masa wanda ya san annabi salama sai aka nemo abu sufiyan sai tambaya sai aka nemo abu sufiyan da wasu jama'a sai ce waye cikin ku ya fi dangantaka da shi ta kusa abu su zai ce ni da ke to fi ke nan sai ya ce ya tsaya a gaba sai ya sa waɗanda suke tare da abu su fiyan ya ce su shiga bayansa sai ce zan masa tambaya fa in ka zaba ni a kan tibuhu da sai in na masa tambaya fa da amsa da karya in ne karya ku ce karya yake to a tambayi wanda ya fi sanin ka ya fi a tambayi wanda ya fi kusa da kai ya fi adalci shi ya yasa ai hatta idan za a ba da shaida kan mutum ake son a tambayi makwacinsa Ƙa'ida umariya Ƙa'ida ta sayi na umar radiyallahu anhu cikin hanyoyin da ake bi a gane musu a san waye shi to na farkon wanda za a tambaya shi ne makwacin shi makwacin shi ya san shi ya san ko mai nasa ya san yadda yake mu'amala da shi a tambayi mutum na kusa da shi ya fi al'imamu ibn hajar rahmatullahi alaihi a cikin fakul bari yake cewa a game da wannan wa inna ma khassa hiraqalul aqraba dalilin da ya sa hiraqal ya ce a nemo masa wanda ya fi kusa da annabi sallallahu alaihi wasallama ahra bil ila'i ala umurihi zahiran wa batina domin wanda ya fi kusa da kai ya fi cancanta ya san halayen na fili da na ɓoye na fili da na ɓoye aksara min ghairihi fiye da waninsa in aka je aka nemo wanda bai da kusanci da kai ba dole bane ya san wani abu naka wali an la'abada sannan kuma wanda ya fi nisa da mutum la yu'manu an yaqdaha fi nasabihi bi khilaf al-aqrab wanda ya wanda yake nesa da kai ba da tabbas din ba zai iya sukan nasaba ka ba amma na kusa da kai zai zai faɗi gaskiya a game da nasabarka ya ce ke ka zane ka zane ka zane kamar yadda abu su wannan fiƙihu na uku kenan cewa in za a nemi mutum a san waye shi to a nemi waɗanda suka fi kusa da shi a tambaye su a tambayi wanda ya fi kusa da mutum ya ba da labarin game da shi amma idan aka ji aka tambayi na nesa to ba dole ne ya san wani abu na shi an ku da aka zo aka tambaye abu sufyan radiyallahu anhu duk da ba bai musulunta ba a lokacin yana gaba da annabi sallallahu alaihi wasallam amma tun da na kusa da shi ne a dangantaka kaga duk tambayar da aka masa an samu amsa fiqhu na hudu al-kadhib khulqun mazmumun hatta fil jahiliyya kanya mummunar dabi'a ce dabi'a ce da ake da ake zargin ba a san ta kafin zuwan musulunci balarabe sun kafin a aiko masa annabi a saukan masa da alkur'ani a ba shi addini to ya kasance baya san karya in ya kama kan karya shi kenan mutuncinsa ya gama zubewa a wajensa الإمام القرطبي رحمة الله عليه أبو العباس الشلتاف المفهم يشي وفيه ما يدل على أن الكذب مذموم في الجاهلية cikin وانا hadisin. an nuna mana ashe shekariya tun kafin zuwan musulunci ba a santa. Ba ba lokacin da ƙarya ta taba zama abu mai kyau ba inda aka ce ba lokacin da aka taba cewa wani makaryaci ne amma kuma an yarda da abin da yake yi sun kafin zuwan addini fil jahiliyyati wal islam sun kafin zuwan musulunci da kuma bayan musuluncin ya zo wa annahu laysa min khulqil kirami sannan eh, gaskiya ba ta taɓa ƙarya ba ta taɓa zama cikin ɗabi'an mutane masu daraja ba duk mutum mai daraja ya ƙarya duk mutumin da ko da bai san addini ba to ba zai buɗe bakin sa ya ƙarya ba zai faɗi gaskiya wannan fikihu ne kun ga ai abu su sufyan cewa yi wallahi ba da dan kada mutunci na ya zube ba da sai na ma annabi ƙarya tambayoyin da hirakalu zai min sai in zuzzulla ƙarya in faɗi wani abin da ba haka yake ba don umure tun da gaba nake da annabi sallallahu alaihi wasallam to amma tun da Abu Sufyan babban mutum ne tun kafin zuwa musulunci sai yake yin ƙarya to dake ƙarya ba ɗabi'a ba ce mai kyau a yi ƙoƙari a batta mummunar ɗabi'a ce a saba ma yara kar su riƙa yin ta in ya faɗi abin da yake tabbas. Fikihu na biyar أن ذا الحسد أولى بالتقديم في أمور المسلمين مفهوم بريق تنجن تقاني درزع وشي يبسن تنتع أجمع تد شيء أجمع على الأمر المسلمين شي يساق دوبا أسلع فقيمة أقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يكاو نليمنش إذن دا زاعة سام تزاحلي واتوعة سام أنا سام جيجيتو مزو سنة أم القوم أقرأهم لكتاب الله wanda ya fi cancanta ya zama limamin mutane shine wanda ya fi sanin alkur'ani fa in kanu fil qira'ati sawa'an a'lamuhum bis sunnati in sun yi daidai a sanin alkur'ani to sai a duba wa ya fi sanin hadisi fa in kanu fi sunnati sawa'an fa aqdamuhum hijratan in aka je aka je kuma sun yi daidai a sanin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam sai a ga waye ya riga hijira wa ya riga zuwa makka eh, ya riga barin makka ya koma madina a wancan lokacin har har har har inda za a dawo cewa wanda ya fi hasaban waye a cikinsu ya fi dangantaka ana lura da wannan haka a shugabancin mutane me yasa mazu su ce innamal a'immatu min shi? in dai shugaba na gabaki ɗaya na musulmai gabaki ɗaya ake nema to dole fito daga ƙurayshawa abubakar ba ƙurayshi ne umar ba ƙurayshi ne usmanu ba ƙurayshi ne ali ba ƙurayshi ne muawiya ba ƙurayshi ne ɗansa yazidu ba ƙurayshi ne ɗan muawiya dan dan yazidu muawiya tsani ba quraishi ne marwan ibn al-hakam ba quraishi ne abdul malik ibn marwan ba quraishi ne hisham ibn abdul malik ba quraishi ne haka zaka tallasa ba duk quraishawa ne innama al-a'immatu min quraishi tun shugaba ake nema ga baki ɗaya na musulmai daga ƙurashawa ake fitar da shi khalifa da za a zaɓa daga cikin sharɗansa an ya kuna ƙurashiyyar ya zama ba ƙurashi saboda su ne a cikin laraba ƙabi da tafi kowace daraja saboda annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin su ya fito kuma tun kafin a haifi annabi sallama ƙurashawa su ne ƙabilar da tafi kowace kima domin su ne suƙatul hajiji su suke shayar da alhazai ruwa ba a yadda wani yanzu yana raba ma alhazai ruwa ba idan ba kurai shi ba ne kaga duk wannan yana ciki sannan mutumin da ya zama yana da dangantaka yakan so baya son ya aikata abin da zai bata gidan sunan gidansu wannan a ɗabi'anci haka yake daga babban gida ya fito to za ga baya son ya aikata abin da za a zo a ce ai ya bata ma gidansu suna amma dama an kawai dan gari ne kawai barikancin shi yake yi shi ke nan ba wani sai ya tabbaciya in ma kuka dame shi sai ya bar garin ya koma wani gari can ya ci gaba da tsiyar shi kuma wannan yana da tasiri sosai na shida أن ابتغاء الكذب على الناس أهون من ابتغاء الكذب على الله ورسوله حديث يا كرنت دمو أشيء ما متعني كريه ya fi sauki fiye da aima Allah ƙarya lokacin da aka tambayi hirakal ya tambayi abu sufiyan ya ce kun kuka kama shi da kariya a cikin maganganunsa da yake da mutane abu ta yi ce a bai taba karya ba sai a cikin su ma ne suke ce masa A sadiq as a maganar ta ci fi kowa gaskiya ba a taba kama shi da karya ba kuma shi yasa shi shi lokacin da aka aiko shi da ya zo ya hau jabalu azul kubaisi ya hau dutsen maka, ya ce yanzu da zan ce muku da kyarkeci nan ya taho zai cinye muku a wakanku, za ku karyata ni za ku gazgata ne suka ce ai ba mu taɓa maka da karya ba ya ce yanzu da zan ce muku da yaƙi nan ya zo mahara ga sunan sun zo a bayan gari za ku gazgata ne suka ce me yasa ba za mu gazgata ka ba kaga ya musu amfani da abin da suka sani na ɗabi'arsa to sabinan sai shi raƙalce ce tunatan na san ma kana liyadar alkazi ba ala nasi wa ya ba alan ma shi mutumin da baya ma mutane ƙarya ba zai ma Allah ƙarya ba wanda bai ma mutane ƙarya ba to ba zai ma mutane Allah ƙarya ba shi ya sa malaman hadisi suka ce idan mutum ya kasance yana ma kai ya taɓa yin kariya a hadisin manzon sama ko ya tuba za a karɓi tuban shi ba amma idan ƙarya yake yi a cikin labarinsa da mutane sai ya tuba aka tabbatar da ya tuba aka je can majalisin aka je can da yake zuwa sai aka ce ai wani ya ce ya tuba ya daina kariyan nan da yake yi yanzu ba ko wani wani wani dan dirama da ake ci mishi mai karya da ba akwai yan diramomi masu kariya ko bai kamata ba a faɗi sunayensa a masallaci ba shi da ƙarya zai ci abinci to irin waɗannan misali sai su tuba labari suke da na gari sai su tuba malaman hadisi suka ce to ya halatta za a iya karɓar hadisinsu da dama ba a taɓa kama su sun ba annabi sama ƙarya ba amma idan mutum annabi ya yi makarya ko ya tuba sai a ce ba abu ba za a karɓi hadisansa ba wannan ra'ayin manya-manyan malamai ke na irin su al-imamu ahmad ibn hanbal irin su al-imamu al malamin al al-bukhari da makamantansu haka ba za a karɓi hadisin mutumin da ya annabi kariya ko yana ma Allah karya ba amma in labarin shi yake yi a cikin mutane yana karya in ya ce ya tuba tubansa kuma ya zama na gaskiya za ka tuban tubansa na bakwai fikihu na bakwai da za a fitar a cikin hadisin anna du'afa annasi aqrabun nasi ila qabulil haqq lallai mutanen da suke masu rauni to su suka fi saurin karban gaskiya mutumin da yake jin shi madaukaki ne ko ɗaukaka ta dukiya ko ɗaukaka ta mulki to da wuya ake faɗa masa gaskiya ya ji shi yasa tashin farko zaka ga sai kila an yi tafiya mai nisa sannan za ta biyo sai sun ga kila ta zo za ta cinye su gaskiyar sannan zai ce ta zuwa ko ba su bi amma kankan waɗanda suke karɓan gaskiya za ta gansu masu rauni ne a cikin mutane ai abin da abu su a tambaye da hirakalu ya masa kenan ko ya ce masu daraja ne a cikin mutane suke biyin sa ko masu raunin cikinsu sai ya ce masu raunin su sai su haka annabawan Allah suke waɗanda suke fara bin su ne masu rauni ba masu daraja ba الإمام الماوردي أسكيل لتافا في نصيحة الملوك لتافا نيني شو أسكيل تشيوا الملوك أبعد الناس من الاتعاذ بالموئزة إنسي سارا كنا شوى جواني سوسك كواني سنكيكا ونسكيا كنجو معي ما سشو جبنسي سوتاري سوسك كنكا ونوعي والانقياد بالتذكرة كواني وعزوه to su suka cikin jawuwa su buwa azam wal qabul lil nasihati idza khalafa dhalika ahwa'ahu sannan su suka fi kowa kin karɓar nasiha idan nasiha nan ta saba musu zuciyarsu li'annahum wa 'ammatahum al-imam al-mawardi yace domin dukkaninsu ko kuma mafi yawancinsu يغزوهم العز والثروة يغزوهم العز والثروة أبن أبنشن سشين بوايا الثروة لكم دوسيا والأمن والمقدرة سننكم سنة جن سنة تغو سنة سنة إيكم أكم قوة والجرأة سنة سنة كيف تلي wal sannan kuma suna jin daɗin rayuwar duniya sururu kuma kullum cikin farin ciki suke wal kuma su yan daɗi ne to wanda ya tattara irin waɗannan sufofin ba ka sufofi za ka zo ka masa wa'azi ba shi yasa ka yi mamakin mutumin da zai zo ya ce wai zai hau mimbari ya rika tattaka wani babban mutum ana yi ka ɓata ma kanka lokaci ne wanda suke jefan ka ce maka kabara ce da ka da tsoro kuma ƙarya ne shi ke nan a masallacin ka za ka yi in ka gama shi ke nan ya bi iska wallahi wasu su ko kai musu kasar ɗin ba a yi amma su san kana yi ba sannan kuma in aka je aka samu shi yan kazan laha wani ya ɗauka ya ce ka daɗe ka ji abin da wani ya ce game da kai ke samu in ya ji talauci ke damar shi shi ke nan magana ta ƙare ne fa'ida wa'azin da ta yi amma misali da za ka samu dama sai shi ka je da kanka daga kai sai shi sai ya zufa ko da AC a ɗacin Allah zai kalli zuciyarka me ta zo da shi kuma da ladabi aka ce ka masa ba rashin kunya dama aka ce ka je ka masa ba to abinda mutanen mu ba su ganewa ce shi tasiri kullu وهذه كلها خلال تؤدي الى Kulu. Malam ما da ya ce waɗannan abubuwan da aka lissafta dukkanin su da ne da suke cewa zuwa ga zuciyar mutum ta ke kashe mutum ya fice waɗannan abubuwan da aka lissafa ga buwaya ga zuciya ga tsaro yana da shi ga iko a kan kowa shi zai faɗi dole a ji ga ƙarfin hali ga jin daɗi ya za a yi wannan lauya ya kamata wa'azi ya shi wal'anafa min ta'allumin ulumi sannan kuma za ka gama su irin wannan ba sa son su koyi ilimi an balla a nan ne nake jira ranar sallar wani yake ba da ake ba da labari a nan ran sallar a wa'azin sallar da aka yi aka ce wani mutumi a wata unguwa kullum aka zo za a wa'azi yin wa'azin nan da ake na wasu da suke na a cikin ku za su tuno labar in aka zo za a yi nasiha irin ta bayan sallar nan suka ce ne ke fita kullum aka lura da shi wasu yan uwa suka same shi kaje suka same shi suke. alhaji me yasa kake kai ana nasiha sai ka kika shi Ita shi kada ma ta zama hujja akan shi bai ji ba to kaje wa in kana fihi Najahu, duk da cewa a cikin wannan ilimin ne in sun koya za su kubuta su tsira والاستنكاف من الاتعاظ وإن كان فيه صلاحه sannan za ka same su ba su a san su sauraro a duk da cewa kuma a cikin wa'azin ne gyaruwar rayuwarsu ta duniya da ta lahira ta yake bukajin so da haka hadisin ya tabbatar mana cewa waɗanda suka fi bin annabawan Allah a tashin farko wanda suka fi karɓin gaskiya su ne masu rauni الإمام أبو العباس الكتبي سيتي وقول هرقل في الضعفاء هم أتباع الرسل هرقل يتي أي ما سروني سوني مبيا النباوة إنما كان ذلك لاستيلاء الرعاسة على الأشعار دليل ليس أتك سام ما سدرجة سبع النباوة سودا شو gabancin da ke jin su a ransu shi yake jin su yake sa zuciya in shi kun ga mutane annabi yinu a nu'min laka wattaba'aka al-aghzalun ce mu bi ka mu imani da kai amma makasantattun mutane suke bin ka suke tare da kai sai so da kan kana son mu imani da suka kore su ka kore su in ka kore su to za mu yadda kai annabin Allah ne Allah ya ce ma annabi Nuhu alaihi salam ka sake su ne na gaskiya وقال وانه كينا وصعوبة الانفتاك عنها سنن كما شوق بنشي يا مصد بات اي سنشي وادك شوق بنشي بشوق بنشي يا رجايا كامر وانه هيك ما انا شاوي ورعت نفسي رعت عيني رعت, رعت عيني المسوسة وذا السياسة وما ولم تخطي العيون ولم ولا الفراس ولم أر هالكا في الناس إلا وباب هلاك يحب الرياسة وي وي وي وي رأت عيني المسوس وذا السياسة idona ya tsaya ya dudduba ya dudduba ya ga wanda ake jagoranta da kuma 'yan siyasa masu jagoranci yake walam tuqil uyunu wal firata idona bai kuskure ba hangen nesa na ma bai kuskure ba ga bayani yake cewa waɗanda na da na dudduba ibuna abin da ya nuna min shine mafi yawancin wanda suka halaka za ka kuma halaka su ta kofa shugabanci shugabanci siyasa ke kuke nufi wala ana faki ne limfiya da lilgai sannan kuma suna da ƙarfin hali na cewa su yadda su buwani shi yasa ba dole bane su zama su sun gaskiya wadda'ifu khaliyun min tilka almawani shi ko mai rauni dama a cikin mutane shi duk ba waɗannan abubuwan tare da shi da kana ce masa ga gaskiya kawai sai ka ga yabi wa hadha ghalibu ahwali ahli dunya mala al-qurtubi yace wannan mafirin jayan halin mutanen duniya kenan wa illa faqad zahara anna as-subaqa lil-islam kanu ashrafun fil jahiliyyah wal-islam sai yace amma duk da haka an samu cewa waɗanda suka bi annabi sallallahu alaihi wasallam farko farko an samu masu daraja a cikin mutane sai buga misali sai ce ta abi bakri kaga abubakar yana da daraja a cikin mutane kuma shi ne farkon wanda ya fara musulunta wa umar sannan sayyidina umar da sayyidina umar sai da aka dan dade sayyidina umar radiyallahu anhu ya musulunta a shekara ta shida bayan hijira kai kafin bayan aiko annabi sallallahu alaihi wasallam wa hamza haka shi ma hamza shekara ɗaya suka musulunta tare da umar wa ghairin min al-kubara wal ashraf da makamantansu daga cikin mutane masu daraja da kuma manyan mutane ana samun ɗaiɗaikun su amma su bi lafa kaga suna cin du'afa unnas su su siyasar wanda manzo Allah sallallahu alaihi idan ya zo ya wuce ana azabtar da shi ba yi da wanda zai kare shi shi manzo sama an kasa saka shi saboda danginsa abubakar radiyallahu anhu an kasa taɓa shi saboda dukiyarsa sannan ko mutum ne malami tun a jahiliya ilimin da ake takama da shi a jahiliya shine ilimin sanin dangantakar mutane sai na abubakar in ka masa yanzu sai ya kalle ka sai ya faɗi kakanka na hamsin sai ya faɗa ce ka na hamsin fa shine wane wane wane kuma ya biyo ya gangaro ce wannan kakan naka na hamsin fa kasan abin da ya bage ni to kage daga nan sai mutum ya tsorata bayan baya zo a fata ba ba bayyana ko to shi yasa sai na muka sai ku fita daga sharrin kafirai ya musulunta yana da dukiya sannan kuma wannan ilimin nasa ya ba shi kariya amma su bilal ba su da kowa yasir da matarsa sumayyatu da ɗansu ammar ba su da kowa suhaib irin su ba su da kowa suhaib ibn sinan ar-rumi bai da kowa sau da ka wannan sai yasa aka yi ta'azabtar da su aka yi ta'azabtar da su aka cutar da su amma duk wanda ya zama yana da wata ƴar kumbar susa ko kuma yana da dangantaka shi kenan shi kuma sayyidina umar radiyallahu anhu kabilar ta bani wa'adi Ƙarfinsu bai kai a faɗe su a gari ba duka suna da ƙarfi amma shi ƙarfin kansa ne shi ƙarfin kansa ne sai na umar irin su ne ake cewa razulun ta alife mutum ne amma kamar dubu fikihu na takwas ittisafun nabi sallallahu alaihi wasallam bil akhlaqi al hamidati منذ nash'atihi annabi sallama ya an dabi'an kyawawan dabi'u tun da Allah ya halicce shi ba ka da wata ɗabi'a da za ka ɗaukar ta annabi sallallahu alaihi wasallam tun yana yaro ka ce mara kyau shi to wannan kuma yana jawo ma mutum ya zama an karɓi wa'azinsa ya zama tarihin mutum ya zama mai kyau domin mutane ɗabi'a su ita ce ko ka tuba shi kenan zai zo a riƙa cewa ai da kai ma ka yi ce da ya zo yana wa'azi ya ce a to da ba shi ma za yake ba eh da za yake amma yanzu yana yi zai yi amma su mutane ba su da yafiya shi yasa da da yadda zaka san yadda mutum ya san yadda zai misali tun farko ya zama tarihin shi ya zama mai kyau sai zo duk magana da ya faɗa ma mutane sai su yadda to haka Allah yake ma annabawansa sallallahu alaihi wa sallam sannan kuma shahadatu wa shahadatu ada'ihi lidalika sannan magabtan manzo sun masa shaida cewa mutum mutum sarki ne شهد الأنام بفضله حتى العدى والفضل ما شهدت به الأعداء duk duniya ta yi shaidar manza Allah cewa mutum ne mai kyawawan ɗabi'u har da magabta shaida da shaida da tafi ƙarfi ita ce magabcin ka faɗi shaida kanka da faɗi gaskiya kanka ya ce a kun san dai gaba muke da shi to amma dai wallahi kaza ne shi ke nan na tara anna min abraz sifati rusuli lallai daga cikin mafi fitowa filin siffofin da annabawa suka siffanta da su a sidika akwai gaskiya ba annabin da za a kama shi da ƙarya wal amanata haka amana wal a bil da kuma cika alkawari ka gani rakan tambayoyin da ma abu sufyan kenan kun kama shi da kun taɓa kama shi da karya ce a'a ce ya kaza yake a cikin ya alkawarin sai yake a cikin ku yace a kai mai rukun alkawari ne bai taɓa saba mana alkawari ba Ya ce sai dai yanzu mun yi wani sulhu ba mu san me zai yi ba Ya ce ban samu in shigar da wata kalmar da zan more in ji daɗi in soki manzon sama ba sai ana na goma annal harba sijalun wajuwalu yaƙi, kullum juyawa yake yi فلا يدوم النصر للمحق أو الحزيمة للمبطل yaƙi juyawa yake cin nasara baya dawwama a kan gare ka in kai kake da gaskiya sannan karyewar yaƙi ba ta dawwama ga abokin gaba don shi ne ba a kan gaskiya ba Allah na juyawa wani zubin sai a je a yaƙi sai musulmai su sha su ɗanɗana kuɗarsu wani zubin kuma sai a je a yi sai a ne sai ya zama su suka ci nasara kaga ai abu su can tambayar da hirakab ya masa kenan ya ce ya yaƙi yake a tsakaninku sai ce alhamdu bainana wa bainahu sijalun yaƙi tsakanin mu da shi juyawa ake yi wata rana ya ci nasara akan wata rana mu ci nasara a kansa yanzu a ɗauki badar da uhud shekara ɗaya tsakani annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da sahabbansa mun faɗi an sha faɗa mana ba shiri suka yi ba ba a shirya ba labari ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da jina madina ya samu labarin sirri cewa shawa wasu daga cikinsu za su zo su wuce da dukiya mai yawa daga garin makas su tafi bila sha su je su kasuwanci manzo Allah sun ya ce to aje a tara hanya a kwace wannan dukiyar domin dukiyar musulmai ce suka kwata ba su da yawa aka tafi wannan dai batun an shayin sa ashe ha abin da ya juye zama yaki kaga musulmai a yakin badar din nan ba su da shiri sai Allah ya suka musu da mala'iku sai da aka kashe kafiri kafiri ba kuma su kafiri mai mara gafutta ba kafiri mai gafutta kafiri mai karaga shugabannin kafirai sai da aka kashe guda saba'in Allah ya tsarkake duniya da su daga barinsu da su kuma suka zo sai suka ce mai sun rama a burinsa su kashe annabi sama su kashe abubakar su kashe umar duk waɗannan manya-manyan na musulunci su kashe su ƙarshe Allah bai ba su nasara ba amma duk da haka sai su kashe mutum nawa su kashe mutum saba'in su ba wani mai hikima yana cewa fayomun alaina wa yawm fayomun alaina wa yawm fayomun fayomun fayomun alaina wa yawmun fayomun lana wa yawmun alaina wa yawmun nusa wa yawmun nusa shi wata rana ta mu ce wata rana kuma sai ya zama akan mu take wata rana mu ji daɗi wata rana ko mu sha wahala haka ɗabi'a take sannan wani ne hikima yana cewa waddahu yawmani yawmun laka wa yawmun alayka fa idza kana laka fala tabtir wa idza kana alayka fasbir wa kilahuma sayanhasar shi duk yi duniyan nan kwana biyu shi duk rayuwar da za ka ko shekara dubu nawa za ka kwana biyu kake a duniya yawmun laka wa yawmun alayka wata rana ta zama ta daɗi ita ce yawmun laka wa mun alaiko ta rana kuma ta zama ta bala'i ta damuwa sai ma nasiha sai ce fa idan kana ta ta tabtir idan ranar ta zama ta daɗi ce kaka zama mai girman kai kaka zama mai girman kai kamar da ita zuwa cewa Allah ne yake gwada ka ya baka wannan daɗin wa iza kana alayka fasbir idan kuma ranar ta zo mara daɗi to ka jure ka yi haƙuri fakilahu ma sayan hakir dukkanin su za su yanke su zama ba su wata da daɗin da rashin daɗin duk wata rana ba su duniya samaniyatun labudda minha ala alfata ولا بد أن تجري عليه الثمانية سرور وحزن واجتماع وفرقة عسر ويسر ثم حزن و... ثم سقم وعافية أبو تقص دولة فارجة متب قويات قوياس sururun wa husnun wata rana ka zama kana cikin jin daɗi wata rana kuma ka zama kana cikin damuwa wa jitima'un wa furqatun wata rana sai ka haɗu da wasu wata rana sai ka rabu da wasu in ɗalibta kake za ka yi firamare a firamarin nan za ka haɗu da wasu wani ranar da aka zo aka sa ku to gobe ba za ka gan shi ka haɗu da shi yau gobe kuma ba za ka sake wani ba za ka sake ganin shi ba shi ce wani ku gama aji ɗaya ko ku zangon karatu na ɗaya na aji ɗaya wani ku gama aji ɗaya wani ku kai aji biyu wani a gama tare wani daga nan ba za ka sake ganin shi ba in ka shiga secondary haka in ka shiga jami'a haka wani ba za ka sake ganin shi ba ga wannan kenan da shi ne wasu shima'u na fokusu da wasun wa yusun sannan akwai kunshi wata ran wata rana kuma a samu yalwa summa suqmun wa afiya wata rana kuma ka zama ba ka da lafiya wata rana ka zama kana da lafiya wane ne cikin hudun nan cikin takwas nan waye bai taba samun ko daga ci ba daga hannu mu gan shi ko yau aka haife shi na sha ɗaya kula da awatin nabi sallallahu alaihi wasallam dunkuluwar da awar manzala sama ta kunsu a cikin me akwai tauhidi akwai yaƙa shirka akwai tsaye da sallah akwai sadaka akwai kamewa daga aikata miyagun ayyuka wasila da kuma sada zumunta ai abin da ya ce masa kenan ma za ya abu hukum ina bin hadisin sai me yake umarta ku da shi ya ce gashi yana umarta mu an na'budu wahdahu wa Allah nushrika bihi shay'a ko wa iqamis salati ko wa sadaqati wa al'afati wa silati yace abin da annabi sun yake umarci su da shi ke So daga wannan abubuwan yana da kyau mutum ya zama ya tsare shi na sha biyu an al'aqla la hadi bal yuhtada bihi hankali zai shiryatar da mutum da hankalinka ba dole bane ka zama shiryayye sai dai ana neman shirya ne da hankali mun gane shi hankali a mota ba direba bane hankali ba direba bane ba ka cewa hankalinka shine direbanka shi hankali matsayinsa shine fitila da daddare a mota Hmm? in mutum ya zo da cikin duhu bai kunna fitila bai na tuka mota zai faru da shi ba ka gaba shi ke tuka motar ba a fitila ke tuka masa mota ba to daga matsayin hankali shi ne fitila a mota amma kai ka kai kake ne direban ka in ka shi hankalinka shine direban ka to halaka za ta. wannan abin da ya shafi aka samu suna lalatacin ƙungiyoyin kenan tun a da irin su mu'tazila da suka gabatar da hankalinsu akan ne akan akan akan akan wahayi in azu ya zo sai su ce a ah, to bari su kalle shi da hankalinsu hankalinsu ya nemo musu shi wasu daga cikin su falasifa philosophers da suka ce hankalinsu ya nemo musu Allah su ce hankalinsu ne zai nemo musu Allah suka ɗauki wasu ƙa'idojinsu na hankali suka sa wai da su za su tabbatar da akwai Allah ko ba Allah da wasu daga cin sai hankalinsu mahaukaci sai ce musu ai ba Allah shi ke nan saboda hankalinsu ne direbansu sai je jefa su rami ɗaya daga cikinsu ana ba da labari ya zo yana karantar da yara 'yan ƙanana 'yan ƙanana yaran da suka sha tauhidi da zo yana ce musu ai ba Allah me hujja shi abinda da ba a ganin shi Eh, duk abin da baka ganin shi ba shi yake ce makananan kananan yara sai wani yaro ya daga hannun zai ce malam sai mahaukaci ne sai ce ya za ka ce mu mahaukaci sai ya ce a ina hankalin ka yake kai ba kana ganin hankalinka yace a yace ba ka da ba ka da hankali kenan kuma mahaukaci tunda ba a ganin shi da mu ka ba mu ka'ida ka ce da abin da ba a ganin shi ba shi ba ka bane to da haka hankali baya shiryatar da mutum shi abin da yake nuna maka hanya ya taimakon ka yake ka gane da yake fa inna hirakala kana aqilan yanzu wannan tambayoyin da hirakala guda goma sha ɗaya akwai hankali a cikin su ko babu ai tambayoyi sha ɗaya ya ma abu sufiyat ko haka aka ce mana muka karanta waɗannan tambayoyin sha ɗaya ka je kai ta bin su tambayoyi ne na kuka hankali amma ne lakin lam yahdihi aqluhu ila al-islam amma hankalin sa bai shige ta shi zuwa ga musulunci ba da musulunci ne musulunta ba قال النووي الإمام النووي يقول ولا أذر له في هذا هرقل بايد أذري أو جن الله بايد أذري لأنه قد عرف صدق النبي صلى الله عليه وسلم domin ya san gaskiyar annabcin annabi sallallahu alaihi wa sallama wa inna ma shuhha fil mulk sai dai Allah ya jarrabe shi da san mulki shine mana kaga ai farko har ya nuna ya nuna wa mutanansa cewa shin kuna son mu tsira dukkaninmu mu shiga aljanna to mu tashi mu tafi mu je musulunta mu bi wancan mutumin fasahu lahu ko fahasu lahu haifatal wahshi suka fara masa wani irin ihu irin ihun da zaki ke yi shi kenan kowa kuma sai yana neman kofa inda ya dama ya tara su a wata daskara a wani tsatan hall ana mitin ne ko ya ce kuma a rarrafa kofofi suka tashi a fusata ya zai faɗa musu wannan magana suna neman kofa shi kenan sai ce ku dawo ku dawo ku dawo ce ai na gwada ku ne in gaya karfin imanin ku yake da kiristancin kuma yanzu na gane haka shi kenan sai suka zo ko suka mashi sujada shi kenan haka ya zauna ya ci gaba da wannan mulkin nasa har lokacin da duk yakokin da kake jin an yi na yarmu da wannan hirkalin aka yi shi ya rike da musulmai zamanin sayyidina abubakar zamanin sayyidina umar har zuwa zamanin sayyidina Usman ibn Affan Allah ya kashe shi dan shi ya gaje shi shi aka ci gaba da yakin da ɗansa aka ci gaba da yaki da ɗan nasa har shi ma ɗan nasa ya mutu karshe aka kawo ƙarshen daular tasu na zama ba ta wajajen ƙarshe ƙarshen zamanin binul abbas ya zama daular umawan gabaki ɗaya ba ta sai dai wadda take europe wadda take turai italy ba amma wadda take asiya wadda mun yi bayanin ta cewa ta mamaye biladu sham duka ta mamaye turkiyya, to aka gima da ita gabaci da har wajen lokacin zamanin almutassin billah almutassin billah wani sarki da aka yi zamanin eh, cikin birnin abbas eh, yana da mummuna aƙida ta fitnatu khalqil qur'an yana cewa alkur'ani halittar Allah ne amma duk da haka bai bi musulunci ya kasa ba a wani bangaren ana zaune wata rana aka zuwa ta mata ta a wani gari ana ce musu muriya. sun bi garuruwan sham din ne sun daula hira din ne shi kenan kawai wata mata ta zo tana ta shiga kasuwa musulma kawai shi kenan sai wani bai hude wani kai kirista kawai shi ke nan sai kunce mata zai kawai ya zo ya take zanin ta sai zanin ta ya kwanci sun ihu ta ce wa motsi da shi ina sarkin mu mu'tasim yake kawo min dauki wani musulmi ya je cin kasuwa moriya ya ce wallahi sai na isar da kukanki zuwa ga sarkin musulmi ya taso tafiya watanni biyu ya zo ba gaba ya ce da wata mata can musulma kwara ɗaya an ci mutuncinta a kasuwa a moriya mawatusin billah ya ce a shirya yaƙi kawai ta ce garin ma yanzu za a musuluntar da shi ba ita kaɗai ba shi nan za ka samu bokaye kazan bokaye sun tuni tsinannin Allah sai suka zo sai suka ce ma almuta sun jila ai sun duba sun duduba littafi sun ga cewa ko an je yakin nan ma ba za a ci nasara ba domin da cin ɓaure da kajonin wasu ka'idar banta wai da ɓaure da inabi ba su nuna ba so da ka inda aka je yakin nan ba za a ci nasara ba mutushin bila ce karya kuke yi ya ce a zuwa tafi yaki shi ke nan wanda ya jawo garin ma gabaki da aka gaba da shi ya zama na musulmai السيف أفتق أنباعا من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب سود الصفائح لا سود الصفائح لا بيض الصفائح لا سود الصحائف في متونهن جلاء الشك والريب wannan yana yake tabbatar mana da cewa hankali baya shiryatar da mutum fa'asar halin islam kawai ya fifita cewa ya fi son shugabancin su akan musulunci shi yasa sa a wani hadisi man sune cewa law arada Allah hidayata ula waffaqahu kama waffaqa najashi da Allah ya so ya shirye da hirakul da ke musulunta kamar yadda aka shirye da an-najashi shi najashi ai shi ma mutanensa ba su yabe musulunta ba amma ne sai ya boye imaninsa haka ya zauna da su shine sarkin su ya musulunta in zai yi sallah sai ya shige daki ya sallar shi haka ya hayyar su manzon da sama na madina Allah madaukakin suke sanar da shi cewa na jashi ya rasu manzon sun ya ce ɗan uwanku musulmi inna akhakum al-abd as-salih malik al-habashah an-najashiyya qad tufiya ce ɗan uwanku musulmi bawan Allah sarkin habasha da jashi ya mutu zo sun ce a zo masallaci masallacin idi a masa sallah salatul ghaib aka masa sallah manzo sun yi masa sallah jabir ibn abdullahi radiyallahu anhu yace fa safatna kai so yace كنت في الصف الأول أو الثاني ina jin a sun na ɗaya nake ko na biyu amma shi Allah bai azurta shi da hankalin shi bai da shi ba hankali ba ya al'imamun nawu ya fitar da wasu fikihu a cikin wannan wasiƙar da aka rubuta kusan fikihu zai ke goma zuwa sha ɗaya daga ciki a gurguje bari mu faɗi su da hausa na farko kafirai wajibi ne a kira su kafin a yaƙe su sai an gayyace su shiga musulunci sannan ba a zuwa afama mutane da yaƙi na biyu wajibi wa ya aiki da da hadisi da mutum ɗaya ya bada labari idan mutum ɗaya mutumin kirki ya bada labari to a da maganarsa domin manzo sama da ya tashi aikawa da wasiƙa wa ya aika bihiyatul kalbi shi kadai ya aika da wasiƙa na uku ana son idan za a rubuta wasiƙa a fara da bismillahir rahmanir rahim ko a shi akwai ko da wanda zaka rubuta ma wasiƙa ba musulmi bane ana hudu da wani inyamuri misali wanda ba musulmi ba don za ka rubuta mashi wata takarda ko za ku yi takardar yarjejeniya ko da da turanci ne a rubuta in the name of Allah ko da ba musulmi ba na hudu ya ce ya halatta wanda yake da janaba ko kafin ya taba wani abu na alkur'ani abinda bai fi cikakken alkur'ani ba domin ai a cikin manzon da sun sama ya rubuta masa bismillahir rahmanir rahim ko a ciki yake cewa ya rubuta masa faɗin Allah madaukakin sarki kul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nushriku bihi shay'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah in kullu faqulu shahadu bi anna muslimun ya halasta kenan na biyar sunna a rubuta wasiƙa idan za ka fara rubuta wasiƙa to ka fara rubuta kanka sunanka sai ka sa misali min zaidi eh, a formal letter a formal letter har ta turawa a ina a yanzu su adireshin wake fara zuwa a ta bangaren ina dama shi kuma almusalu ilai wanda za a aika mawasiƙar fa a zai ta ƙasa kuma haka take har a larabci ko a sunna haka yi ka fara da sunan ka ni daga gawa ne zuwa gawa ne so daga namu suka sata hmm, wani yawanci ya da abin sace-sace na shida da cin abin da limamu annawi ya fitar a cikin cikin wannan wasikar cewa a rubutu in za ka rubuta wasika to ba a son ka zake wajen yaban mutum sannan ko ba a son ka walakanta shi ka tsaya tsaka tsaki kaga hirakalu kafiri ne amma kuma sarki ne da manzal sama ya tashi sai da ce masa ila hirakal amiri ba sai ce masa azimi malamai suka ce da annahu mu'azzamun inda qawlihi ai mutanen shi suna girmama shi duk da musulunci shi ba abin girmamawa ne. amma manzal sama sai ce masa ila hirakal azimin ruli ba ana san haka na bakwai ana son takaita bayani kun ga wasiƙan manzalar sama ta taƙaitacciya ka ga wannan hatta formal letter ko ai haka formal letter ta ce in ka tsaya yanzu za ka rubuta ma shugaban kasa wasiƙa sai ki ba da shafi biyu an cikin biyu ko kuma a ce ma kawai a kai ta zazzabi ka ga magana ta lalace ta takwas kihu na takwas da ya fitar al'imamun nawawi wani ahlul kitabi da ya riska annabi sallallahu alaihi sallama kuma ya imani da shi to Allah zai ba shi lada su biyu Allah ba zai bata aikinsa da ya a baya ba misali kirista yanzu sai ya musulunta to Allah madaukakin siki zai ɗauka wannan bautar da ya rika yi a matsayin cewa da almasihu yake bi Allah ba zai bata aikinsa ba sai ya ba shi lada sannan kuma sai ya ba shi ladan musulunci yafi fi wannan daɗi manzon sama a wani hadisin karai ce salafatun yu'qawna ajrahum marratayn jinsin mutane guda uku Allah madaukakin sarki zai ba su ladan su so biyu so biyu za a ba su lada a gurguje na farko shine mutumin da ya kasance da ba musulmi bane yana kan wani littafi ya imani da wani littafi kamar a taura ko injila sai musulunta Allah zai ba shi lada a matsayin waccan bautar da ya yi kuma za a ba shi ladan yanzu musulunci da yake na biyu shine mutumin da yake da baiwa sai yan ta ta sai aure ta yan ta ta ta to Allah zai ba shi lada biyu ladan haƙurin da ya da ita a matsayin sa ta baiwarsa yanzu kuma za a ba shi ladan matarsa ce sannan na uku shine bawan da a lokacin da ake da bawa bayi sai ya zama bawa ne shi ya bi Allah kuma ya bi mai gidansa lokacin sallah na yi sai je sallah sannan kuma ya tsara amanin mai gidansa Allah zai ba shi ladabi to kaga wannan na ciki na ƙarshe albayanul wadih anna man kana sabban li dalalatin aw sab aw sab aw sab bi min hidayatin kana asima duk mutumin da ya zama sanadiyar wani ya bata ko ya hana wani ya shiryu to za a ba shi zanubin wancan ai haka manzo su ne ce masa ko wa illa fa ismu ismul arisiyin in ka musulunta ba to ga baki ɗaya mabiyan ka manoman nan na biladu sham to suna na akan ka Allah mu da ku saki ya taimake mu waɗannan guda tara kenan na al-Imam an-Nawawi da waɗancan guda goma sha biyu sun mun haɗa darussa ashirin da ɗaya kenan muka fitar a cikin wannan hadishi. Allah mu da kuke shakki ya taimake mu idan Allah kai mu karatu na gaba kai tsaye za mu shiga kitabul iman shine kitab na biyu bayan an kammala mana kitabu bada ilwahi kamar yadda muka gani hadisai guda bakwai ne a cikin kitabu bada ilwahi Haka sai kuma kitabul iman in Allah kai mu Allah shi kai mu